أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم jama'a waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sashi saduwa a cikin wannan shiri na dausayin musulunci wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio shirin dausayin musulunci shiri ne wanda muke gayyato malumanmu waɗanda sukan zo su amsa tambayoyin mai kallo da saurare kai tsaye wato shiri ne wanda muke ƙoƙarin haɗa mai kallo da saurare da malamai waɗanda wala Allah zai iya kaiwa gare su kuma watakila yana da buƙatar inda zai samu dama ya kai gare su da ya musu wasu tambayoyi na addini don haka mukan gayyato malamai su zo mu haɗa ku da su ta hanyar waya kana kallon su a akwatin talabijin ko kuma kana sauraron su a akwatinka na rediyo ka kuma bugo musu waya ka yi musu tambaya akan dukkan abin da ya shige maka duhu a cikin al'amarin addininmu na musulunci haka yau ma kamar kullum asabar ɗaya ga watan Juma da sani hijira ta manzon tsira annabin rahama sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da shida ga watan nuwamba a kalanda ta miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi na kusurin musulunci domin amsa tattawowi ko amsa tambayoyin da mai kallo da saurare zai kira kai tsaye ya tambayi malam yayin da shi ko malam zai amsa gurgudan fahimta malamin namu na yau shine imam a sheikh dr muhammad aba ahmad sudani akwai assalamu alaikum ya dalibai Allah ce maka ah, a ba ba ko bane wajen shigowa wannan majalisi ya zo ya ba mu karatu kuma ba ba ko bane wajen shigowa ya zo ya amsa tambayoyin da kai mai kallo da kuma saurare kuke kiran dokta ko kirawo mu ku yi tambaya dokta ya ba da amsa don haka muna tsara yi ma malam barka zuwa muna kuma gode masa na wurin ayyukansa da ya yi don ya zo ya ilmantar da mu ta hanyar fitawa kamar yadda tsarin wannan shiri yake har kullum muka raba shirin gida biyu muka ba malamin da muka gayyato takaitaccen lokaci wanda bai wuce minti biyar ya dora mu akan ɓangaren shirin na farko wanda muke kira da suna matashiya wato inda malam zai kalli a wata aya a mahanga ta shari'a ya karanta mana ya fassara ya sharhi ya fitar da fikihun da ke cikinta takaitaccen lokacin da muke da shi ko ya kalli wani hadisi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fassara mana ya mana sharhi ya kuma fitar mana da fikihun da ke ciki sannan kai tsaye mu layuka don mu ba mai kallo da saurari damar da muka samu bashi yanzu za mu kasance da bangaren shirin na farko tare da malam wato matashiya. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى ونعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أرقى الله سبحانه وتعالى في سنة البركة a بيانا bayanan da أمين mu gabatar BITV Algeria Radio muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka ga masu ɗaukar ɗawainiyar wannan gida da ma'aikatan da baki mu da za mu karanta Allah ya ba mu iko mu karanta daidai sannan kuma mu da za mu kalla ko mu saurara Allah ya ba mu ikon sauraron daidai a matsayin ibada ya karɓa mana mu masu karantawa da kuma masu sauraro a matsayin ibada kuma ya tara mu a cikin ladin a baki da Allah maɗaukaci yana faɗi a cikin littafinsa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا asalin wannan aya a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu ta'ala ya san da ita ne dalilin bincike da sayyidina Umar yayi akan labari da ya karaɗe Madina saboda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bata masa rai sai ya kaurace musu na tsawon wata daya Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa kitabut tafsir na'am babun wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih yazo da shi a cikin kitabus tafsir suratul nisa babun fa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih haka hmm. imam al-bukhari ya rawaito sa imam muslim kuwa ya rawaito hadisi ne a cikin wato kitabu talaq babul ila wa i'tizalun nisa haka imamu mutum ya rawaito wannan hadisi hadisin na Umar wanda yake bada labari labarin yana ta yaduwa a cikin Madina ai manzo Allah ya saki matansa kuma a kan nana Hafsa ne da nana Aisha hmm. dalilin haka da Umar ya ji mutane na faɗi a masallaci sai ke shi sai ya ji ya bincike hmm. ba zai ce karya bane kuma ba zai ce gaskiya bane hmm. da ya je ya samu wato rabah yana da cikin bararrun bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi kira shi su wajen uku ce ka gaya wa manzan Allah ina neman izini sai sai raba ya yi kallo ya kalli manzan Allah a ciki tukuna sannan sai ya shiru yace sai ya ce ka gaya wa manzan Allah ba maganan ƙata ya kawo ni ba na rantse da Allah in manzan Allah ce in sare wuyan ta wallahi zan sare maka wuya da ci da ya shigo sai ya ga manzan Allah ran shi a ɓace sai ya ce na farko da sai da na yi wa'an saraha da sauransu don in farantawa manzan Allah rai bayan kafin nan ya ce na ga taburma ya liki a jikin manzan Allah haske da sai na umar ya kashe da kuka manzan Allah ce mai ke saka ka kuka ce da shugabannin kais da rom suna kankanawa kai manzan Allah kuma zaɓaɓɓen Allah biyayyen baya bawa daga cikin bayan Allah kana cikin wannan hali hmm. sai ce ku kyale musu duniyar tasu ce mu hmm. kuma nama lahira ce sai sai na umar ya ce eh gaskiya ne ya ce sai da na jawo dai maganan da zan sa manzan Allah ya farin ciki saboda dai in kwantar masa da hankali hmm. har sai da manzan Allah hankalinsa ya kwanta ya ɗan jashi da wasa sai ce ana ta cewa ka saki matanka sai ce ni ban sake su ba sai ce ya ma'aikin Allah ka min lamini in sanar saboda na fito daga masallaci mutane na ta yaɗa wannan magana hmm. ka min lamini in sanar cewa ba ka saki mata ka ba hmm. an zala ce na muku lamini sai ya fito da tsaya a bakin masallaci sai ya shelanta hmm. ya ce jama'a ina sanar muku manzan Allah bai saki iyalansa ba manzan Allah bai saki iyalansa ba manzan Allah bai saki iyalansa ba sai Allah ya saukar da wannan aya idza ja'ahum amrun min al-amn aw al idan al'amari ya zo wa mutane na cikin aminci ana zaune kalau ko kuma cikin tsoro ya addabi mutane a bi sai su yaɗa magana shine Allah ce walau rabbuhu ila rasu da al'amari idan ya shigo cikin mutane na fitina ko na tsoro ko na aminci ka kowa ya ce komai a mai da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu manzan Allah baya duniya ai a mai da shi zuwa ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah maɗaukaki ya ce la'alimahu allazina yastanbitunahu minhu malamai masu zurfi rabbaniyun masu ba da tarbiyya wajen samun zaman lafiya da wayarwa mutane kai kada mutane su ɗauki doka a hannunsu za su gano inda illa take sai su kafa wa mutane a haifai don mutane su gano yanzu misali zan buga misali da suna saboda suna zaman lafiya suna mm. kaza suna kaza sai aka samu wasu wawayu da cikinsu suka hargiza su suka tura su su yi wa shugaban kanansu bore to yanzu halin da suke ciki na ɓarna da bala'i da kuncin rayuwa ya ƙara halin da suke zargin wannan shugaban a hmm. ciki to kaga da sun bar wa manya-manyan malamai a cikinsu sun ciro fa'idoji suna nuna musu illolin yin wa shugaba bore hmm. ba ba za a yi haka ba kaga ne ake ciki shine sai na umar ya ce ana minan labina ya stambi hmm. ina daga cikin wa'anda suka suka ciro amfanin da ke ciki ga bai ɗauki hukunci a hannunsa ba sai je tambayi inda ya dace to yanzu me yasa na kawo mana wannan misali saboda ya yi daidai da halin da muke ciki musamman a nan gari na mana kaduna hmm. akwai wasu dokoki da gwamnati ta sa hmm. kuma dokokin nan ita gwamnati ita ke ganin maslahar yanka hmm. ni ko kai bai mana daɗi ba amma yaya shari'a ta ce mutum kari irin wa'annan matsalolin hmm. kaga mutane na bukatar su sani hmm. ba wai mu zo mai ta zagi ko mai ta faɗi maganganu a'a me shari'a ta ce idan mun samu kanmu a irin wannan hali hmm. ya ya kamata mu bi sai mu samu mafita a hadisi inda ta ce imam al-bukhari da imam muslim ya rawaito sa su an samit Allah ya kare yadda a gaisa چې بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا منهم كفرا وواحد إنكم فيه من الله برهان مبارسة أنسانة تيكي تواميه ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم مبايعه halar sami wa fa'a duk shugabannin da Allah ya ɗaura su a kanmu za mu ci dokarsu kuma za mu yi musu biyayya matuƙar dokar da ta ba dokar Allah ba hmm. fi man shaɗina a cikin nishaɗinmu wato abin da suka samu yi muna jin daɗinsa hmm. muka yi nishaɗi za mu yi musu biyayya wa makarahina kuma abin da suka samu mai ba masu muna jin zafinsa to za mu haƙura mu bi yi wa a a'a rayuwa muna cikin sauƙi ne rayuwar suka ce mu zo mu wani abu mu bi su wa usrina a'a muna cikin tsananin rayuwa ne kuma suka zo suka dora wani abu da zai kara wahalar da mu mazala ce mu yi hakuri mu bi su wa asaratana alaina kai ko da sun da kawo kansu a kanmu suka nuna abin da su maslahar su ya fi namu haka ba daɗi mm. ba wanda ke son wannan mm. maza Allah ce ne sai ce wa Allah nuna zai al'amur ahalahu mm. duk wani al'amari da bai shafe mu ba ma'ana harka na security ba na ne ba na ka ne akwai wanda hukuma ta ɗaura musu wannan nauyi duk lokacin da za su yi magana ni da ta kama da hukumi mu ci sai mun yi sa baki a ciki ba bai shafe mu ba in shawara ce akwai wa'anda hukumar ta ajiye saki ta shawarwarinsu sai mu kyale musu kayansu amma kada mu ce a'a mu ma sai mun yi kaza sai mun saba ki wannan duka ce ba kaza a'a shine wa Allah nunazi a alahu ba za mu yi sa'insa sa al'amari ga wa'anda aka wakilta musu wannan nauyin ba shine ce illa an taro fihim kufaran bawahan aw minhum kufaran bawahan sai dai in kun ga kafirci alubu a filin Allah su shugabannin suna yi hmm. ko suka sa ku ku yi sai manzo Allah ce inda kun fihi min Allah burhan to kuna da dalili a wurin Allah ku ci musu biyayya saboda sun sa ku ku kafirci amma su ne suke ganin jirgi ni da kai mana ganin ba shi ne daidai hmm. manzo Allah ce mu yi hakuri mu bi su akan haka akwai wata ruwaya ta imamu wato ibn shibban hmm. yake cewa wa in darabu ala zahrika ko da sun da a bayan ta akwai ruwa ya ce imam muslim wa in baraba wa in barabaka ala ka wa malak fasma wa aka. Hmm. ba zai da kika a baya saboda muguntansa na wannan shugaban hmm. ya kwace maka dukiya saboda muguntansa ba za a ce ka kai masa biyayya ita hmm. ruwaya mabniya ala al shine sai ce wa in buri ba zahruk wa ukhidha maluk asma wa abai kuma shi shugaban tare da wancan ana maganar shi da kansa ya ya kwace maka dukiya wancan kuma ruwayan a'a ya sa a dake ka kaga ya maka ko ya sa a kwace dukiyarka sai ce fasma wa abai a ji kai masa biyayya abinda ake nufi anan ba wai ana farin ciki da ababen da ke gudana ba ne amma tarbiyya ne wanda shari'a mu ta bamu mu yi wa juna don mu magance wannan abin idan ya ci gaba shi ke iya jawo bore kuma bore abin da ke haifarwa al'umma Allah kaɗai ya san nan da ke jawo al'umma shi sa ibn kimiyya yana da wata magana da ya faɗi cikin siyasar shar'iyya kasa ce sittuna sana tahta sultanun jabirun khairun min lailatin bila sultan ku yi shekara 60 a karkashin shugaba azzalimi ba kuma ku alkhairi a ce ku waye gari ba ku shugaba nan da zai biyo baya Allah ta ya san adadinsa yanzu ka duba mutanen Sudan irin kuncin da suke ciki ka duba mutanen Libya irin kuncin da suke ciki ka duba mutanen Somali irin wannan boran ne ya jawo har yanzu babu zaman lafiya a cikin su to mu mun san muna cikin jarabawa muna cikin jarabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce mu amma maganar hasanan basiri ita ce ke aiki a kanmu musamman a garin kaduna hmm. shine kamata kunu yuwalla alaikum yanda kuke haka ake ba ku shugabanni daidai da ku yanzu barin kama na misali hmm. aka ce an daina mashin hmm. to sai ka ga masu kikina da masu bus da hmm. masu taxi kowa sai ya kara kuɗi kaga wannan gwamnati ne ta kara ah. kaga ba gwamnati bane ta kara kaga a lokacin ne kamata masu tausaya wa al'umma saboda halar da ake ko kuma a nan ne zai samu kuɗi fiye da yake tsammani tunda mm. fasinjojin sun karu amma a lokacin shi kuma shi ma sai ya wasa wutarsa shi ma bari ya to kaga amma in mun zauna sai mu dinga ganin aibin shuwa gabanin mu mu ba ma ganin nama aibin shine kamar yadda imamu shafi ya ce nu'ibu zamanina wala aibu fina wa mali zamanina aibun siwana muna aibin ta zamanin mu aibin na tare da mu ne zamanin mu bayi da wani aibi mu ne aibin mm. saboda haka mu taru mu yi kokari mu bi tsari na addini don mu samu zaman lafiya mai ɗaurewa kuncin da muke ciki jarabawa ce Allah ya mana mm. in muka yi hakuri muka bi karantar manzo Allah a cikin sauki sai Allah ya warware mana abin amma in muka sa dabara mu sai mm. Allah ya kyale mu da dabara mu kuma ba za mu iya ba Allah ka shirya da mu amin ya rabbal alamin jama'a masu kallon mu sauraron mu shirin dausayin musulunci ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta a tv da kuma alheri radio mun ji shimfiɗar da malam ya mana wacce muka samu suna makashiya yanzu lokaci ya yi da za mu ba mai kallo da saurare damar da muka saba bashi don ya kira kai tsaye ya yi tambaya a kan abin da shi shige masa duhu wannan abin ya shafi karatun da malam ya yi ko kuwa bai shafi karatun da malam ya yi ba matukar tambaya ce wacce take da fa'ida kuma tambaya ce wacce kai kanka za ka karu ko ko a waninka zai karu da wannan tambaya za a iya lalabar mu a lambobin da muka saba ba da waɗanda ba canza ba sifili tara sifili biyar ɗaya hudu uku shida tara tara da kuma sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar sai kuma lamba da ke kasa ita wannan lamba lamba ce da waɗanda suke zauna a sauran jihohin da ba jihar kaduna ba su kuma za su yi amfani da ita idan suna yi tambayar da suke da bukatar su kira su yi tambaya ko a ba su amsa gwargwadon fahimta da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da muke magana assalamu alaikum assalamu alaikum da muke magana شمس الدين كم حرف شمس الدين نعم. su masu keke na ana kara musu kuɗi idan sun je sayan mai? Na'am. To, malam kaji eh, ƙarin bayani da shamsu ne na cewa wannan yana daga cikin abin da ya sa su koma suna su suke ƙara kuɗin hawa na Gaskiya wannan magana akwai alamar tambaya a cikinsa. Malam Abdulrahman tana da mota. tana mm. zuwa gidan mai tana ganin masu kike na mm. Babu wanda kake ganin cewa ya ba da wani kuɗi daban sai ji kawai in ya ce ya ji wajen masu sai da bulk market kila amin shi ya kare hmm. to kuma duk da haka ai fasinjojin na da yawa hmm. kuma za ka cimma manufar ka haka samu riba a kai in ba ka sa dogon buri ba amma matsalar mu sai mu dinga haibanta shugabanninmu su ne kaɗai masu laifi mu hmm. kuma mun manta da namu laifi tudu ne mun haukan namu mun taka hmm. muna kallon da wasu haka ne ga inda kuskuren da yake assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da muke barka da wace magana to tambayar kamala mun tari wallahi ne shawara zan da al'ummar jihar Kaduna su yi hakuri da halin kudin kansu Mm. saboda wannan halin mun dade muna cikin sa amma mun saba mm. yanzu haka nake iya mara kwanciyar mu ai a caɓa da ke cin da ma shi mai taya biyu a garin yola mun kai shekara goma da mun saba da haka amma duk ya abu ya zo suka sa mu ya zo Allah Ubangiji ya kawo mafita a ranar abin zama tarihi yancin zan zo inda ake hawan mashin malam hmm. wallahi na ke gaya maka sai in ga wata rayuwa da wani ina jin wahala sallah kace ci ina ganin kamar babu su waye ba Allah sarki wallahi idan mun riga mun saba cikin da take ya dan sassauta mana yawan kasin da ake a wurin nan yawan kashe-kashe da ake da da shi ake mashin mai tayar biyu a je a samu ta shagon sa a karbe shi a kuma kuma da ke ke an mai mashin mai tayar

wake magana assalamu alaikum na'am duka ne wake magana to hajiya mai ce ce tambayar ki ya tafi kan yaje ya yi sallah sai abu ya karce shi haka haka hmm. sai kafan yana ta jini haka yana ta jini nan zai wanke jinin ne kawai ya je ya kalla ko ko ya kake alwallan ba ki da amsa da tambayar ki a baki mai to amin amin akar makala ta yi tambayar ne. Hmm. za ta sa auduga ne ta share jinin jini ba daga cikin abin da zai karya mata alwala ko hmm. kuma a ce kuma wato har ya lalata maka sallah tunda duk da wa'azu da cikin malamai suna ganin idan ya wuce girman kabo wato yana iya batawa sai dai a maganar gaskiya imam bukhari ya fitar da hadisi in cikin sahihinsa cewa ma zala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna fi ruhihi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bushe ba suna sallah cikin jini na ciwo da aka ji musu kaga da wannan yana ɗaukar Allah da an samu hadisi ko da la'ifi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka kenan kura ta kawar da jinin eh. ta zo kuma ta fara sallah wanda ya fito tana cikin sallah shi kuma ba zai bata sallah eh baya cikin sallah wallahi saka amin amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da barka da na'am barka da wake magana da magana da da

ɗauke ta in suke su za su kuma bayan nan da suke yi hmm. su matsayin su a ranzunan su tashi lafiya da jakumanci. malam ya ba da wannan amsar malam ya ina jin ba ba fara da kai ba assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah da ne. muna godiya. kana magana da bashir sarki daga nan rafunza tambayar ka bashir gabana ta canza na dangane da abin da shafi shugabanci ne misali tsakanin su shugabanni da kuma mabiya gaba kiya yayin da aka samu shugabanni sun soka kan ba daidai ba ake zan ba da kiran yadda musamman wajen jihar kaduna wajen muke cewa ana ta kira kira da cewa a abubuwan da yake faruwa wanda kuma da yasa ake ganin cewa ya fata sa wani wannan doka haka bai shafi cikin gari ba mm. sannan al'umma suna da dama a yi shugaba ya yi abin da suke ganin ya ta kuma rayuwar su su fito su kudatar da ko kuma su nusa da shi cewa wannan abin da ya ba daidai bane ko kuwa su zaba cikin su shine su ci gaba da zama suna hakuri cikin tsanani idan shugaba ya misali ya sa musu a fata ba shine ya yi daidai da irin rayuwa wanda za su yi daɗi da walwala ba.

Eh, da kawai da kama Ki wace magana? Wace magana? Aka maka lahu eh, ya yi magana idan shugaba ya sa doka wacce akwai kuskure a cikinta ga abin da su mutane suka hango kamar yadda tambaya yake so tambaya. Mm. Eh, ina jin wannan ya dawo mu ji. Assalamu alaikum. Na'am wake magana? Na'am? Hello? Za a iya um, nusantar da shi shugaban nan cewa akwai kuskure a kan dokar da ya sa ko kuwa haka za a bashi a amshe ta duk da cewa ga kurakurai ko kuskure na ana gani a cikin dokar da ya sa ka zai da shi ya tambaya. sai eh to kuskuren ne da kai ne muke tunanin kuskure ne kuma al'amari wanda yake da jagoranci mm. ba ka sanin sirrin abin da ke ciki sai idan kana ciki yanzu barin ka mana misali mm. a kwanaki ake magana cewa an kama wani yaro mm. a nan kawo ya taso daga katsina misali ya zo wajen innansa da ya zo ya ce ka bashi aron waya da ya ce ka bashi aron waya sai ka bashi aron waya sai yana a shi yana scrolling sai ga sunan wani alhaji kawai sai ya kira shi sai ce wai sun ma sun sun kama mai ɗa sun yi kaza sun yi kaza sai aka yi tracking ɗin namba daga ƙarshe sai aka gano mace ce mai namba aka zo aka kama mutanen gidan gaba ki daga ƙarshe bincike bincike sun kasance da kuka ita ba ta samu abin nan ba waye aka ce eh, wani ɗan yadda ya zo wurin ta daga katsina aka zo aka kama yaron ya ce misali shi da aikin da yake yi kidnapping yake yi daga ƙarshe dai ya faɗi su sirri wanda su masu harkar tsaro su suka fi sana hanyoyin da ake bi a abin nan ni da kai da shi mai tambaya hmm. ba a mana ilimi a kan tsaro hmm. abu ne wanda duka zato ne ina ganin inda an yi kaza da kaza ne shi sa mazala ce wa Allah al'amur a ahlam mm. kada mu shiga a cikin al'amari na jagoranci wanda su ya shafe su mu masu shishigi a ciki saboda ba mu san dalilan da ya sa suke wannan aikin mm. ni bai mu ji daɗinsa ba mm. amma akwai wani dalili wanda har ka tsaro abu ne wanda yake na sirri ka ko ne sai an duka ni ban ji daɗi ba kai ma baka ji daɗi ba amma sai maza Allah ce mu yi haƙuri mu bi su akan haka eh. Salamu alaikum na'am ba muke magana assalamu alaikum ke magana babu gajiya ke magana Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Assalamu alaikum. Na Na'am wake magana. Muna jin ka wake magana. Assalamu alaikum. Na'am, barka da yi. Na'am, wa yake magana? Da ma da kayan shi tambayar ka. Tambayar da ita ce malam ka da gwamna. Na'am. Akan wannan abubuwa da mutane suke gani an takura da su gwamnatin ba su kai da za su tausaya ma mutane saboda kamar ayin tsammani ka zo bayan mutarwa. Wallahi abin sai ya gwata da su. Hmm. gwamnati tana da karfin da za ta kawo wasu motoci da ake ganin yan labai sun karfi sun tsananta ma mutane ko kira hmm. naira yi ko wani tsarin naira hamsin ko hmm. gwamnati tana da inda za ta kawo mota ko wuce naira talatin ko hamsin domin a nan ne nake ganin gwamnati ya kamata ko ya mutane. to mun gode malam zai bayani a kuma kai masalla ka yi da eh, gwamnati ka san ba mutum ba ce al'umma ce suka haɗu suka zama gwamnati kuma al'amari na gwamnati ba yana takaita ga gwamnatin karan kanta ba a cikin hayin tsammani na tabbata akwai mutane da suke da bos bos bos sun fitari irin wa'annan mutanen su ya kamata su taimaka wa junansu su sauko da farashi za su samu kuɗi da wa'ancan su kafa kuɗi mai yawa ba za su samu ba don alal akalla duk wanda ya zo da bos ya ce a shiga naira hamsin hamsin zai yi turuf alal akalla so goma wancan yana na mutane biya ma ba za su hau wancan ba. a kara makar lawa ai babu wanda ya kai gwamnati kuɗi abin da gwamnati za ta saya na motoci zuba su a hayin dan mani hmm. ya fi karfin abin da mutum ɗaya zai saya na motoci ya zuba su a hayin dan mani. barakallahu fi to idan ka duba wannan kada mu manta irin halin da gwamnatin ta samu take ciki hmm. albashi ma ya kan gagara a wani lokaci ya kamata mu san cewa da mu da gwamnati duk muna cikin jarabawa Ya kwatanta ko da mutum idan aka samu irin wannan na fahimce ka mm. in aka samu irin wannan tausayi na faruwa tsakanin mu da juna ne mm. mu ba mu tausaya wa junan mu ba to muna tsammanin gwamnatin ta zai ta tausaya mana tsakanin da Allah malam Abdurrahman mm, ya kamata kowa ya tausaya mana yawwa ai maganan Hassan al-Basri ne yanda kuke Allah ke ba ku shugabanni duk in akwai wa'annan tausayin tsakaninmu da juna wallahi Allah zai sanya wa wa'anda suke ɗaukar ragaman jagorancinmu tausayin da ba sai mun yi wannan maganan ba kafin abin ya faru ba su shimfiɗa mana wannan abin amma dukkanmu faɗi ne muke a baki babu alamar tausayi tsakaninmu da juna kowa na neman damun kowa ne cuce shi assalamu alaikum na'am wake magana na'am na'am malam na amsa wa ke magana Mustapha ne ke ce tambayar ka? Tambayar ne guda biyu ne. Guda ɗaya za ka yi Mustapha. Guda ɗaya ke yi. Eh, malam kamar yanzu a cewar tana tare da yarinya haka za ka aure ta irin abin ya maka na su wancan da zai so shi nan ba ta ci nan nan kuma kawai nan mai na kan hmm. ya abin da zai ci yanzu ke kuma shi na ne a wurin kaji na'am Allah ya sa yana so aure yarinya kuma wannan ya an zo an gaggawa masa ga abin da yarinya ce shi bai ji kuma bai gani ne haka ne ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi nab'in fatabayyanu Allah ce an tusibu qawmin bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin hmm. ala mustafa kai kai na ne sai ka mutu tashin hankali sai ka fa hanyoyin da za ka iya bi na ka kai bincike wannan abin da aka faɗi gaskiya ne gaskiya ne sai kai abin da dace in ƙarya ne shi wannan mutumin sai ka fitar da shi hmm. ko in ya ɓata masa suna ne kaga gobe da zai ƙara yin wannan hakan ba na'am dama tambayar da nake so a yi a nan na'am idan idan aibin da aka gaya mu shi malam Mustapha na yarin yadda yake so ya aura hmm. aibi ne da bai tabbata ba eh. malam ya ba da hukunci cewa yana da damar ya dauki mataki akan wancan mutumin da ya gaya musu aibin nan da bai tabbata idan kuma aibin ya tabbata eh. wannan aibin zai iya sa malam Mustapha ya kyaure wannan yarinya idan aibin ai ya danganci kowaye shi wani sahabi ya kawo karan matarsa hmm. ya ce duk namijin da taba ta ba ta ki ma'ana tana aiki ta alfasha kuma zala ce saki ta ya ce yana son ta kuma zala ce sai ka hakuri da ita an gane abin da mustafan zai iya jurewa in an gaya mai ya tabbatar da haka wani ba zai iya jurewa ba haka ne to shi sai ya duba yana daga cikin aibin da zai iya haƙura ya zauna da ita in yana cikin aibi sai ya haƙura ya auri ta inda yana ƙaunanta sai ya tunanin yadda zai canza ta in kuma yana daga cikin aibin da yana ganin ba zai iya jurewa ba hmm. sai ya haƙura, sai je a wata madauki madauki hukunci ɗaya mu ajiye shi a matsayin misali misali misali a ce mutum na neman mace hmm. aka kawo masa zargin cewa ita wannan mata da yake so ya aura ko yarinyar da yake so ya aura tana zina da ya bincika kuma sai ya tabbatar da babu zargi tana zina a nan kenan in na kunci maganar malam shari'a ta bashi zaɓi in zai iya aurenta a hakan ya haƙura ya aura in kuma ba zai iya ba ya rabu da ita na farko dai maganan farko shi ne rabuwa ya haƙura da ita in ya ga ba zai iya ba ne da ya yarda kuma yana so shi kenan da abin da ya gani a ga daga baya ba zai zargi kansa ba amma shari'a ba ta hana shi ya aure ta ba shari'a ta hana shi ya aure irin waɗannan amma kuma irin hani hani na haramun ko na kyama a'a na haramci mana الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك التي حرم ذلك على المؤمنين مزناتي بايا زنا sai da ƴan uwarsa mazinaciya haka kuma mazinaciya ba ta zina sai da ɗan uwanta mazinaci sai Allah ya ce wa hurrima zalika ala al-mu'minin yin zina Allah ya haramta wai mumini yayi kaga kuwa a mutumin kirki ina neman inda zai samu matar kirki su zauna su samu lahira tare to shi kuwa ya ga yana son ta a hakan hmm. duk ce mai tana ganin ya ce yana son ta hmm. kila yana ganin zai iya canza ta to hmm. duk abin da ya zo ya gani a gidansa bayan ya aure ta kada ya zargi kowa sai ya zargi kansa amma tsarin da shari'a ta bashi ya haƙuri da ita to kace in ya aure ta kuma duk abin da ya gani kada ya zargi kowa sai kansa eh. kenan bayan shari'a ta hana shi auren ta kuma sake ba shi damar ya aure ta ke eh, ta ba shi ba damar da ta ba shi anan nan shine in ya ga cewa ba zai iya hakuri da ita ba yana baya so ya luzin ɗinta sai shi ne maganar da manzo Allah ya mu wancan sahabi shi sai yana cewa ya ce sake ta sai ce shi yana kaunar ta kuma zan shi kenan sai ka zauna da ita da ta bi ma'ana shi ya so hmm. zaɓin shari'a shi ne kaza amma tun da shi ya ga zai iya to duk abin da ya gani hmm. ya ya zargi kowa sai zargi kansa don da shari'a ta nuna mai gaje mafita shi kuma ce duk da mafitan shi baya so ya rabu da ita sai shi kenan duk abin da ya biyo baya sai zargi kansa akan maka dawo ayat da ka kawo na'am um, ta hada masu zinaruri guda da marasa zinaruri guda na'am kamar yadda aya ta bayyana aka la wasu lokuta za ga an samu wani aure hmm. sai ka ga ɗaya daga cikin ma'auratan yana zina ko hmm. tana zina ita kuma baya yi hmm. shi kuma wannan to ayar mafi galibi suna ba ta ne bayan da aya take ba Qur'ani na alzina anan la yankihu anan ay la shi shine baya zina ba wai aure ba azzani layan yankihu saboda azzina annikahu a nan shi ne bi ma'ana haɗuwan abu guda biyu to bi ma'ana la hu ai la ya zini hmm. bi ma'ana annika a nan ana ɗaukar ma'anarsa zina baya zina sai da wato ƴar uwarsa mazinaciya shi ma mazinacin baya zina sai da uwansa mazinaciya ita ma ba ta zina sai da ɗanuwanta uwanta mazinaci amma yin zinan ne sai Allah ce wa hurri ka alal mu'minin hmm. yin zina Allah ya haramta wa mu'mini ya yi sa ba yadda da ta kafar cewa baya aure sai mazinaci a ba haka ayatu ba. Fakar makallahu idan ah, shi al'amari na zina ya shafi masu auren ne ba kafin aure ba nan kuma shari'a take idan shi namiji shaidu tabbatattu suka tabbatar da yana zira mm. mata tana da daman ta nemi ya sake ta ko ko idan mace shaidu tabbatattu suka tabbatar da tana zina miji zai iya ruwa da ita a yana daga cikin abin da ba a haƙuri mace ne saboda sirrin da shari'a ta haramta zina hmm. yana bata dangantaka da baki ɗaya yana shigo da wato abubuwa da yawa a cikin al'umma shine dalilin da sa Allah ya ce Allah ta fa'alu zina bai tashi magana da ce la ta zina ba Ya ce, kan ku kusanci zina saboda innahu kana fahishin hmm. abu ne alfasha da tini kazanta ne hmm. yana haifar da abubuwa da yawa yana shigo da ɗa wanda ba ɗan gida ba ne cikin gida zai yi mu'amala da sauran kannai shi ne ke kawo sha'awa saboda ubansa daban ba ubansa ɗin wannan ba to automatically zai iya ganin wata amma uwarsa ɗaya kuma zai iya sha'awarsa saboda ubansa daban shi ne za ka bi ana zana ke zana a mamaki a ce uwarsa ɗaya saboda hanyar shigowar gidan ya gurbace shi ɗan da ya shigo ta bayan gida ya shigo ta bayan gida kuma jinin su ba ɗaya ba mm, don haka an babu mamaki an an ga yana zina da kanuwarsa ko yarsa ana abu zai iya duk irin wannan yana daga cikin illa bisa shari'a ta haramta zina sannan yana ɓata nasaba to miji zai iya zama da mutum irin wannan zina idan ya ce zai iya haƙura da ita kuma yadda maza la gaya mu wannan sai ya haƙura da ita to zanen da take yi ɓata auren da ke tsakanin bai ɓata auren ba sai dai yana kawo zargi tsakanin su kuma yana cire aminci tsakanin su da juna to shi sa maza la kai tsaye ce mai saki kaga ba wani kuna kuna ba mm. yanzu aka ji malam ya ce a zaki za a ce wannan malamin mm. kaza kaza a'a saboda abu ne wanda ba in dai ba lusarin namiji ba A namijin da zai ke tsawa da mace a tana zana kuma ya zauna da ita shi sa da wani sahabi ya tambaye manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah yaya hukuncin mutum ya zo ya gama ta shi da wani sa'ad yana bi wa kace zan fiye mai kai hmm. sai sahabbai irin abin ya dan ba su mamaki sai manzo Allah ce a ta'ajjau ta'ajjabuna min ghirati sa'ad hmm. yanzu kuna mamaki saboda bala'in kishin sai ce la'a ya ce la'ana aghyaru min ni din nan na fi shi kishi wallahu aghyaru min Allah kuma ya fi ni kishi haka kenan kishi dabi'a ne kuma wanda manzo Allah ya ce ayyutu la yadkhulu aljanna duk wanda ba shi ma sai ba zai shiga aljanna ba kaga zama lusa da namiji kenan Wasu asa makala kana magana duk wanda ya kishi ma sai ba zai shiga aljanna na'am manzo Allah ya ce hadisi ne na annabi na'am rashin kishin nan ko malamai ko raba shi gidan gida shi ayi cewa yana daga cikin rashin kishi mutum zai auri mace kuma ya sa a buga ta ana raba mutane maza da mata shi eh, yana daga cikin rashin kishi a sata a facebook a sata a twitter a kiwalda a sata a birnin ga kowa dukka wannan biyu yana daga cikin alamar rashin kishi Ɗannan uwa uba ma a zo a ciki karawa a kawo ga kakki nan su zo su yi rawa da sauran su. duka wannan yana daga cikin alamar rashin kishi sannan rashin sa hijabin kuma yana daga cikin alamar rashin kishi ina mazala ce irin matan da ba sa sa hijabi la ya kunna aljanna mazala ce ba za su shiga aljanna ba wala ya na rihaha kamshin aljannan ma ba za su ji ta ba inna rihaha la tujad min masirati kaza wa kaza tsakaninsu da hamshin aljanna tafiya shekara 500 kamar yadda hadisin imam muslim bai ishara wanda imam muslim a wato imam nawawi ya faɗe shi a cikin wato sharhu muslim a cikin wannan hadisi kaga laifi ne babba Allah ka shirya da amin ya rabbi assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wace magana na'am wace magana

in kanin miji mazala zai kira shi halaka ko mutuwa ko mazala ce iyakun wa dukhulu ala nisa a ku da shiga wajen mata qalu ya rasulullah a ra'aita alhamu ya yake Allah ne kike gani da kanin miji ya shiga wajen matar uwansa sai manzo Allah ce alhamu almaut aw alhalak kanin miji ko mutuwa saboda ne ai dole babu wata alaka da ke tsakanin shi da matarsa sai dai alaƙar tsakanin shi da abokinsa ne in zai zo ya kama dole ya zo lokacin da mai gidan yana nan shi ya mai izini ya zo amma ba wai baya gida ba ya ce matarsa abokinsa ya zo hake masa abinci ai wannan babu lusitanci da ya kai shi tambaya ɗaya biyu eh, saboda lokaci assalamu alaikum

to malam zai amsa maka idan lokaci ya tafi kar maka hukunci zagi shi a gurguje eh haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisin Anas bin Malik wanda Imam Hakim ya rawaito sa ya ce la tu'u ala ala anfusikum hmm. wala ala auladikum wala ala umara'ikum hmm. hani ne kaga hmm. manzo Allah ce kar ku zagi kar ku yi wa kanku mummunan addu'a kada ku wa ƴaƴanku mummunan addu'a kada ku wa shugabannin ku mummunan addu'a Ka kaga manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da abu goje ta me shi ku barka na'am assalamu alaikum alaikum assalam wa ke magana Zainab kina da kurin bashi a gurguje Zainab tambayar ki a kan mene? Hmm. Hmm. Hmm. akan

musulunci bai amince maka ka shiga irin wannan wuri ba saboda haka sai kai hakuri ka bai shi magani har zuwa lokacin da Allah zai baka wani maganin ba irin wannan ba za ka yi amfani da shi ka tsara canza muku addini. Me tambaya na ƙarshe Me tambayar ki. Daga ina ne ke tambaya? To me ce ce tambayar ki? a ciki ya shiga kafin auren ko bai shiga ba to tsakanin auren da bukala da suka yi an samu kamar wata nawa eh. a tsakanin auren daina wannan abin da suke an samu an gade ko ba dare ba to malam zai amsa miki mun gode akrama kallah hmm. ta ce ta ƙarshe eh to shi idan namiji da mace sun yi zina hmm. abinda shari'a ta bada kafin a yi aure shine a yi shi kuma istibra'i shine barrattan mahaifarta daga aukan ciki hmm. shine idan ta yi jini ɗaya a magana mafi inganci ya wadatar ba na koda yau suka yi zina sai goge daga ta hmm. tana gama shi za su iya yin aure wannan shi ne magana mafi inganci hmm. saboda hadisan abu wani wanda manzala ce la ta baya hatta ke ba haibatan hmm. kada ku taki kaman yaki har sai sun yi jini bi mana kada ku cakuɗa ruwanku da ruwan wani ɗa namiji tunda an kama ta a wajen yaki an kashe mijin da ke da su kaga ba yi mamaki ya sadu da ita kuma daga nan mutum ya zo ya tafi da ya tunanin cikin sa ne alhali ko na mijinta ne wancan lokacin da aka yaki saboda haka a istibra'i wato wata ɗaya ne shi ne jini ɗaya idan ka ga jini ko da bai kai wata ɗaya ba ma'ana yau suka yi lalata gobe ta ga jinin su shi kenan a iya aure a wannan lokaci Allah ya saka alkhairi jama'a masu kallon mu da sauraron mu mun kawo ƙarshen wannan zama da muka yi na awa guda tare da malam الشيخ الإمام الدكتور Muhammad Baba Ahmad As-Sudani muna ma Allah ta'ala godiya wanda da ya dasa muka yi wannan zama sannan muna godiya da shi malam wanda ya bamu lokacinsa a tare da abubuwa masu yawa a waɗanda su ya baro su ya kuma zo don ya amsa waɗannan tambayoyi Allah ta'ala muke roƙo ya saka ma malam da alkhairi a madadin shi malam da kuma sauran abokan aiki da suka tallafa mu musamman muhammad dan hajiya wanda haɗa mu da ku bangaren talabijin samir jibrin shi ne wanda haɗa mu da ku a bangaren rediyo jami'in shirin abdul malik babu ahmad da kuma injiniyoyin baki ɗaya duk na shirye shirye na kuma gabatar a ƙarƙashin sashi al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdulrahman bashir adam muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai mako mai zuwa insha Allah mun gode ba ya shiga musu